بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم وتبع أثارهم إلى يوم الميعاد وبعد ‘yan uwa bayin Allah masu sauraro da kallo da kowane bagire na duniya zuwa wannan tasha mai tarin albarka TV African 3 ina muku marhabin lale da gaisuwa irin ta 'yan aljanna gaisuwa ta musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau ma kamar kullum muna tambayoyi da yawa da ke gabanmu har ma ba shi ake bin mu wanda mu amsa ba kuma ga shi gidan tibin abu ɗaya ke da al'umma masu bugowa kafin in shiga kan shirin kai tsaye a <clears throat> maimakon wannan gida da ma'aikatansa da ni kaina mun yi babbar rashi jiya a jihar kaduna inda wani mahaifi namu ya rasu wata mai suna alhaji abba yusuf babban mai kiran sallah a masallacin dan fodiyo da kenan unguwar sunusi mazaunin layin kakanda street ko kuma kakanda road a tudun wada wannan da tijo tsohon almajirin malam abubakar mahmud gumi ne kuma daga cikin manya-manyan dattawa masu riko da sunna fatanmu ubangiji allah ta'ala ya karbi bakuncinsa ya mai rahama ya sanya shi cikin bayan allah na gargaru wannan baba namu ya rasu ya bar 'ya'ya mata da maza masu yawa fata ubangiji allah ya musu albarka kuma ya sanya su gaje shi wajen aikin kwarai kuma allah na kai ya mantar da su yi mashi addu'o'i a koda yaushe da sanya alama a kan kabarinsa ko da ba yanzu ba jikoki suna iya ganewa su zo su ziyarce shi a ziyara irin ta islama 'ya'yansa allah ya haɗa mai kansu duk abin da ka iya zama rikici wanda shaidan ka iya kullawa tsakanin zuriya ubangiji allah ya tunkuɗe musu wannan abin ya ba su ikon zama lafiya tsakaninsu da juna da kuma haɓaka gidan da kuma ɗorawa daga inda mahaifinsu ya bari Allah ya taimake mu ya gafarta mishi ya rahamshe shi ya sanya mutuwa hutu ce a gare shi a kai tsaye zan shiga cikin tambayoyi akwai tambaya kamar haka ta ce assalamu alaikum malam ko ya dace a je masallaci da yaro dan shekara ɗaya kalmar ya dace daban kuma ya halatta daban ya halatta a musulunci a je masallaci da yaro ƙarami dan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallah a masallacinsa da umamatu yarinya ce karama kuma rungume ta ma yake yi har idan zai yi ruku'i sai ya aje ta ya dago ya sujada a kusa da ita in ya daga ya dauke ta ya rike ta a hannunsa wannan hadisi ya zo a cikin bukhari ingantacce ne idan manzon Allah zai yi haka kaga ashe zuwa da yaro ba aibi ba ne amma yana da mahimmanci gaya idan ya ka je masallaci da yaron to ka rike shi kada ya rinka yawo yana yana tada wa mutane hankali a cikin sallarsu ko ya sanya musu rudami a cikin sallarsu ka rike shi kusa da kai bal ha akwai dabara na ga mata suna yi in za su je da 'ya'yansu masallaci sukan daure su da dan bel a hannunsu kamar dan kwikwiyo yanda ba zai iya rugawa ya tafi cikin sahu ba idan an fara sallah babu shakka ka sanya yaro a kusa da kai ku rinka sallah tare wannan zai koya mai dacewa da yunkuri da naciya akan masallaci watakila ya shiga cikin mutanen guda bakwai ɗaya daga cikinsu wanda kalbuhu ma'allaku mil masajidi Allah ta'ala taimake mu tambaya ta biyu a wannan yini shine <clears throat> ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina tambaya akan watan uban da ya ce da ɗansa ko ɗaya daga cikin 'ya'yansa wannan ba ɗana ba ne amma bai faɗi hakan ba sai bayan sun rabu da uwashi ta yi aure a wani gida don ya ƙoƙarin ɓata mata suna ya ce wannan yaron ba nashi ba ne wannan abu ne mai sauƙi ma da hanyoyin bincike da yawa na ɗaya danginta su sani ita ma'ana waliyanta da suka ba shi aurenta su san wannan sannan kuma su neme shi a zaman sulhu ya fahimci haɗarin kalmar da ya faɗa idan duk wannan bai yiwu ba to a kai shi kotu don ya tabbatar da abin da yake faɗi amma ba a watsar da yaro domin cewa ba ɗan shi ba ne ya ɓata gaba guda biyu gaba farko ya kashe ma yaron dangansa yana ganin yaron ɗan zina ne duk wanda aka ce ko ɗan zina ne a cikin jama'a ba shi ya zinar ba yi aka aka haife shi amma kimar shi bata da yawa na biyu ita ya raunata ta kuma ya jefe da kalmar zina domin cewa ba ɗana ba ne kenan ta yi zina ta kawo yaron gidan shi saboda haka wannan kalma ce mai muni kuma uba ina jawo hankalinka duk inda ka ya ɓaci akan wata mata da kuka aure kuka rabu kar ka manta fal da ke tsakaninku alkur'ani abin da ke koya mana yana cewa wala bai na ku ka zama kai dattijo ne mai mutunci ko da ba kwa tare akwai mutunci a tsakaninku don ba a san mai zai faru a gobe ba a sakamakon haka karka wulakanta ta karka aibanta ta idan ka ce ba ɗanka bane gobe ta gidanka kenan ka dawo da madaraciya kenan gidanka saboda wannan aibi ne mai muni duk abin da ya faru a rufa ma juna asiri amma cewa ba naka ne in ka tabbatar da haka din to sai ka faɗa sai ku je kotu amma kamata ya ce turan ta haihu ne ko ta ɗauko cikin ka ce ba naka ba ba sai da ya girma ba tukunna uwar shi bata gidan dan wannan wuri ne bagire ne na tuhuma Allah ya sauwaƙe sai a je kotu domin a tabbatar ma da wannan yaron nasabinsa tambaya ta uku ce don Allah malam ina son a yi mun bayani akan su da shukuri ma'ana ya take to kafin nan bari in amsa assalamu alaikum ma ke tambaya assalamu alaikum ma ke magana kana magana daga balkisu ne daga gombe malama daga murya ki ban ji sunan ki ba balki ne daga gombe bilkisu daga gombe allah ya miki albarka malama bilkisu me tambaya ki Balki ne daga Gombe. Eh me tambaye ki malama Bilkisu da Gombe Allah ya miki albarka. Amin ya rabi malam. Tambaya na shine ina jin daɗi shirin da kuke yi. To Allah ya miki albarka. To Allah ya miki albarka malama Bilkisu da Gombe ta ci tana jin daɗin wannan shiri da wannan tasha ta TV African Theory take yi. ubangiji Allah ta'ala ya biya ki mu kuma Allah ta'ala taimake mu da tabbata kan gaskiya um, wake tambaya na biyu kuma kan hanya saboda haka yan uwa a tambaya ta gaba kamar ta faɗa babu shakka musulunci ya shar'anta ana sujada ta ainihin godiya ga Allah idan wani abu ya zo labari yanzu aka ce wani mutum mai kunitawa islama ya musulunta wani abu ya faru na farin ciki da yake sha'awar faruwarsa babu laifi dan adam ya duka ya yi sujada zuwa ga ubangijinsa ita wannan sujada ba ta bukatar alwala ba sai an yi alwala ba kuma ba sai an kalli alƙibla ba duk inda aka sa kai aka duka aka yi wa Allah godiya ubangiji yana so kuma ya san mai aka yi tambaya ta gaba da kuma ina tambaya akan sallar walha sallan walha sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya ganta daga cikin hadisin aisha allah ya kara mata yadda ta ce sallar walha ana yin ta ko raka'a biyu ko hudu ko shida ko takwas wanda allah ya baki iko ki ana lokacin ta shine hantsi idan ya sama sai a zo a samu lokaci a yi alwala a yi sallah lokacinta ta mai tsawo ne har ya kai dabda da ka a bari ya kai ma'ana rana ta kai tsakiya in ta kai tsakiya lokaci ya wuce saboda haka sallah ce mai albarka ana yin ta bal abu huraira Allah ya rahamshe shi yana gaya manzon ira sallallahu alaihi wasallama cewa ya rasulullahi ba na samun sallar dare ma'ana kiyamun leli ya ce mishi me kake yi ya ce manzon Allah haddar hadisai nake ta yi ya ce mai to in ya waye ka rinka walha ita ce maimakon kamar sallar dare Allah ta'ala taimake mu tambaya ta gaba mace ce take cewa a wake tambaya a kai tsaye wake tambaya mama maryam daga kano mama maryam daga kano eh mama maryam ubangiji allah miki albarka me tambaye ki mutanen kano ina son ne a yi bayani game da salati tasbihi sal tasbihi eh to za a ba da amsa in allah ya so To na gode, Allah ya taimaka. Amin amin. Mama Maryam da Kano a Najeriya. Ta ci tana buƙatar a mata bayani akan sal tasbihi. Sal tasbihi to bari amsa wata. Wa ke tambaya kuma na hanya? Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi barakatuh. Ya sunan ka kuma daga ina? Kana magana da Abdullahi daga Saudiya. Abdullahi daga Saudiya. Eh Allah ya gama kamar ya. Ubangiji Allah ya maka albarka Abdullahi. amin ya rabar alamin me tambayar ka amin malam ya jiki kuma na son duwa ka wallahi jiki da sauki jiki da sauki malam abdullahi to Allah ya kara afuwa eh ana kokari ne kawai amma jiki da sauki har yanzu akwai sauran ciwon da yake zuciya bata koma yadda ya dace ba to Allah ya kara afuwa to eh, amin amin to amin malam abdullahi amin amin wata tambaya ce nake da ita to Allah sana sani akwai wata baiwa Allah wata Allah ya bata iko ta sami ta yi tsuntuwa a nan Saudiya. Ta yi tsuntuwa a Saudiya. Eh ka zan da kuɗi haka. Eh. Bayan ta tsinci kuɗin sai ta ɗan jira a gurin ko ya ta gani dan wanda yake dan alamar ka eh, tambaye tambaye ko dubawa ko na shi ne. Eh. To da cewa bai garin yanayin garin ana ta da guje haka da har hatta da haka ta jira lokaci bata ga alamar mai shi ba. Eh. sai ta ɗau wannan kun ta kai mijinta cewa gashi na tsanci kuɗi a guri kaza amma ban na jima ga ko akwai mai shi ban gani ba. Eh. To akalla dai yanzu dai da samun wannan kuɗin an tafi wajen masa shi. Wata nawa? Wata sami wata yawan shida kenan yanzu. Eh. Wata sami ne wannan kuɗin ba. Na'am. Shi ya wasu an kyautar yanzu. Ina ta kuɗin a cikin harami ne iyakokin harami ko ko a can wajen hillele. lafa a cikin gari ba harami ba ne a wajen harami ne a cikin gari ne haka eh a cikin garin aido harami ne ai ka san mutumin mata eh. sai ya je ya fita ya je eh. masallacin Aisha Tan'im in za shi Madina eh. ake cewa ya bar cikin harami cikin maka ne yawa cikin maka cikin maka cikin harami ne yawa to cikin maka ne eh tsuntuwa tsuntuwa a maka ba ɗaya take tsuntuwa a sauran sassan duniya ba tsuntuwa a maka idan ka tsinci kuɗi a maka ɗayan biyu ko dai kana iya cigiya su ka yi cigiya waye mai su idan babu a kai ta inda ake cigiya ko kuma ka bar tsuntuwar kar ka zan ƙara bayani akan wani idan mun in Allah ta'ala so wake tambaya a hanya wake tambaya wane ne ke tambaya to mala abdullahi tsuntuwa a saudiya ina maimaitawa idan mutum ya ga dukiya a cikin harami to ko dai ya ɗauka ya cige ta wane ne mai dukiyar da niyyarsa a zuciya neman mai dukiya yake ba shi kayansa na ɗaya kuma kai ya cige giya inda ba nan ake tsammanin kuɗin sun faɗi ba ya ci gida inda ake tsammanin kuɗin suka faɗi na biyu ko ya kai ma hukuma inda ake aje kayan tsuntuwa na uku ko ya tafi ya batta kai ya ɗauka tunda bagirin wannan wurin ba a tsuntuwa na hudu ko in ya ɗauka ya yi amfani da shi kuma in ya ɗauka ya bayan sadaka fatan Allah ya kai ma wancan mutumin ladan abin da ya tsinta shi kuma ko da yaushe da mai kayan zai dawo cewa dukiya ta faɗi a wannan wurin kuma kai ka san ka ɗauka to sai ka biya shi kayan shi kai sai Allah ya baka sakamakon sadakar da kai Abdullahi dan Umar Allah ya rahamshe shi yana cewa idan ka tsintuwa a cikin haramin Madina yana cewa ku bayar sadaka in Allah ta'ala ya kawo mai ita a ce ni zan biya ni sai Allah ya ban ladan sadakar in ku Allah bai kawo shi ba to ubangiji Allah ya bashi sakamakon abin da aka bada zuwa gare shi saboda ka wayinan dukiya ina kira idan za a samu dama tuntukila ba za a kai ta inda ake aji kayan tsuntuwa ba to sai a yi wa mai ita sadaka da wannan dukiya da fatan ubangiji allah kai mai sakamakon zuwa a can wurin shi amma bayan an yi cigiya mai yawa ba a samu mai ita ba haka ake yi allah ya sa mu dace a maman maryam da kano <clears throat> ta ce tana bukatan bayanin tasbihi sallar tasbihi sallah ce da ake raka a biyu mai dogayen azkar a cikinta wanda yake zai yi kyau in yi wa maman maryamu nuni zuwa ga littafan da take iya samun wannan abu ne mai sauki a ciki ko littafin azkar take karantawa na hasul muslim da sauran abubuwa za ta ga sallar tasbihi yadda ake yin ta da kuma yadda manzon Allah ya koyi da ita sallahu alaihi wa sallama na biyu shine a duk da malamai wasu suna ganin kamar hadisin bai inganta ba amma wasu suna ganin ya inganta ana iya yi saboda haka ma maryam ta neman littafin azkar na sunan musulmi sauransu ta karanta za ta ga yadda ake sallar kai tsaye ba sai na yi dogon bayani a nan ba cewa tasbihi raka a kaza yi wuri kaza a yi kaza dan lokacin ba zai ishe mu ba tambaya ta gaba ta ce wata mata ta ce idan a mutum ya tashi da asubahi daga barci sai ya ga jini a jikinsa sakamakon wani ciwo a hannunsa to malam ya zai yi idan har adam ya farka ya ga ciwo dama yana ciwo sai ya ga jini to jinin za a je a wanke tun da ba jini ba ne na al'ada idan ɗiya mace ce ko jini na ainihin istihaba tun da ɗiya mace ce jini ne na rauni shi a hannu na tabbatar ciwo ne a hannuna kuma ya zo saboda haka sai a yunkuri a wanke shi a yi alwala a yi sallah babu laifi. da izinin Allah wake tambaya a hanya Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Ina wani ana ramma. Na gaida malama wa ke magana ya sunanku. Fatima ce daga Saudiya. Malama Fatima Allah ya miki albarka daga Saudiya me ya tambaye ki? Amina ya jiki malam. Wallahi jiki da sauki malam Fatima jiki da sauki alhamdulillah. To Allah ƙara sauki. To amin amin malam Fatima amin. ya ya hakuri kuma rashin da ya samu ya same mu. To haka ubangiji ya kaddara mana Allah ta'ala ya gafarta mishi. to Allah ya gidan shi da rahama to amin amin amin amin Allah ya gafarta mishi Allah To amin amin nagode mana Fatima amin amin eh, wallahi muna jin daɗin wannan shirye-shiryen da kuke yi sosai ko wallahi muna jin daɗi yana ƙara ma mutane ƙarfin gwiwa da ƙarfin imani a cikin mu wallahi Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alheri amin amin malam Fatima ah, Allah ya muku albarka an gode an gode Allah ya muku albarka amin ayi malam nagode akwai wani kuma da ke tambaya akan hanya wane ne Muhammad Nasiru ne daga Suleja, Najeriya. Muhammad Nasiru ko? Eh daga Suleja, Niger State. Daga Suleja a Niger State kenan Najeriya. Eh, malam Muhammad Nasiru Ubangiji Allah ya maka albarka mai tambayar ka? Akara maka Allahu muna fatan Allah ta'ala ya kara maka lafiya. Na gode ma Nasiru amin amin. Muna sa malam a masallatai da sauran malamanmu na Suleja, mutanen Suleja gaba daya suna ma wannan samun lafiya da Allah ta'ala to na gode Allah ya muku albarka kuma a gaida sarki a ce ina mai addu'ar dacewa da musulunci a duniya na malam eh. ba tambaya ko malam mamun Nasiru na gode eh, to na gode na gode na gode tambaya ta gaba kai tsaye yan uwa tambaya ce ta mace ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da Allah malam ai mun bayani yaya rayuwa ta ma'aurata ya kamata kasancewa ta miji da mata a lokacin kwanciya a yan uwa wani tambaya alkur'ani ya ambaci ma'aurata a wuri ɗaiɗai mai yawa amma bai yi bayanin me ya kamata su yi ba sai ya bar kayan a dunkule saboda ya faɗaɗa abin ana iya yin abubuwar dama wanda ba sai an gaya al'umma ba a gurguje dai ana sha'awar duk lokacin da aka zo kwanciya ga ɗiya mace da mai gidanta ita mace a gurguje ta yi wanka karta wasa kuma sanya turare wajen bacci kuma ta ta wanke bakinta da buroshi kyakkyawa ta sanya kayan bacci wa'inda ba su da nauyi kuma ta kokarin jawo hankalin mijinta da dukkan irin wasan da ya dace da shi zan ci gaba wake tambaya akan hanya wake tambaya akan hanya wake tambaya akan hanya sunana abubakar sunanka abubakar daga ina daga adamawa malam abubakar daga adamawa nigeria ubangiji allah ya maka albarka amin amin me tambaya ka malam abubakar alaikum wa alaikum salam malam abubakar me tambaya ka daga adamawa Amin amin mala Me tambaya ka? Malam tambaya na shi ne mutum zai iya tsara mata amma ya bar uwar gida. Ya mata ina? Ya ta kamar su raba gari. Yana tare da amarya sannan uwar gida kuma tana wuri daban. Ma'ana mutum ya aje matar a Gombe ya ɗau ga uwar gida kuma a Yola? kuma ya bar uwar gida shi nake nufi ya bar uwar gida a wani gari amarya a wani gari kake nufi malam abubakar eh haka kenan eh haka idan idan aka tsaya eh. suka sulhunta tsakaninsu misali yana kaduna eh. da yaransa da uwar gidansa sai ya koma abuja da aiki sai ya auri wata ya aje a abuja saboda idan suka tsaya sai su sulhu su raba kwanakinsu da ita da uwar gidan shi kuma ya musu adalci tsakani amma ba laifi ba ne mutum ya aure ya kai mata wani gari kuma wani gari akwai matarsa babu laifi umar dan khattabi ya kasance da mata daya a cikin madina daya a babul awali a lokacin da yake babul awalin ba haɗu take ba a cikin garin madina babu laifi a haka matukar dai ba zai kawo zalunci ba tsakanin juna ya halatta ai hakan su kuma matan ai musu bayani cikakke domin su fahimci abin da ake ciki ko dai ya rika canzawa ko kuma ita uwar gida ta ce a tun ina da 'ya'ya ni bar wajen ƴaƴana in sa ido a kansu domin raban da ƴaƴan zai kawo tangarda a tarbiyyar su ko rayuwarsu bar ni anan ka tafi da amaryarka duran da ka samu damar zuwa to ina da mai gida a rannan bi ma'ana idan hakan ba zai yiwu ba sai su raba kwanakin ya ɗauki amarya ya kai ta wannan garin ta yi wata ɗaya ya kawo ta gidansa inda yake zaune da uwar gida ya dauki uwar gidan ya kai ta wancan garin ta wata ɗaya wannan babu laifi duk yadda suka tsara ya su ya su maslaha ake bukata ba wani abu bane tsararre wanda yake shari'ar ce sai an yi haka a adalci ake bukata tsakanin ma'aurata hakan shi ke tabbatar da abin da ake bukata wallahu ta'ala alam a ɗazu na fara ɗabi'u na ma'aurata na ce mace ta yi wanka ta wanke bakinta ta sanya turare ta sanya kayayyakin barci waɗanda ba su da nauyi ba sai an sha wahalar cire su ba a lokacin yayin kwanciya sannan kuma ta yi ƙoƙarin yi wa mai gidanta wasa ta kowane irin dama da take tsammanin zai ta mai da hankali domin ɗan namiji lokuta sai an tada hankalin sai yake sha'awa sannan ta yi ƙoƙarin gyara shimfiɗarsa domin dacewa da lokacin bacci wannan shine abin da ake bukata a rayuwa irin ta ma'aurata wannan ɗabi'ar mace kenan zan dawo kan ɗabi'ar ɗa namiji idan mun je hutun rabin lokaci mun dawo mun ɗan sha shayi kaɗan allah nake roƙo taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh